lawajadullaha tawwabar rahima ya rasulullahi da a ce halitta za su samu wani sabo ko wani abu wanda yake ke bashi da kyau da su koma wajenka su zo wajenka ya rasulullahi da za su samu Allah ya musu wannan yasa ko da yaushe burin mu bamu da wani buri kamar mu ga mu a gaban manzo Allah sallama ga mu a cikin garin Madina to sai mu ji dukkanin bukatun mu kawai an biya mana saboda mun san mun zo wajen wanda in an nemi taimakon sa Allah baya kosa shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin abin da ya biji zuciyarmu kasancewar mu din nan da kamshin Madina a tare da mu da kanshin manzalla a tare da mu sannan mu dawo mu samu wannan kalmar mai muni kuma sannan a watan Ramadana kullum sai an maimaita a mai da manzon Allah misali na darbin bugun misali mai muni a dinga faɗin kalma wacce take ba ta da kyau ta babu daɗi a ka'ida kuma da yawa abin da ke tabbatar da usulubi kamar yanda yana nan a rubuce a cikin littattafai babban abin da ke tabbatar da cewa magana sul adabi ne ba lafazi ba ne na farko shi abin da ke fara tabbatar da maganan mutum cewa sul adabi ne siyaki ne siyaki ka koro zance a ga maganan da kake yi kamar yadda imam alkawadi ya tabbatar a cikin littafinsa idan ka koro magana amma a siyakin maganan nan sai aka kana wulakanta wasu ka wulakanta wane ka wulakanta wane ka wulakanta wane sai ka sako annabi Muhammadu to wannan maganan ka siyakin ka ya bayu ga abin da kake faɗi zagi ne ko da a wannan kalmar kalma ce ta yabo za ta iya koma zagi wanda wannan ibnu taymiya ka a cikin littafin sa wanda ake cewa asar maslul ala shatimin rasul ya tabbatar da cewa wannan siyaki shine abu na farko da ake fara dubawa a wani ma'aradin zance ka jero manzon Allah shin ka jero annabi a lokacin yabo ne koko a lokaci ne wanda yake ba na yabo ba misali ayoyi na alqur'ani wanda idan Allah ya faɗa idan ba a ma'aradin yabo bane za ta iya zama wasu abubuwa misali laqad ja'akum rasulun wannan kalmar rasulun din nan na kira ce amma kuma da Allah subhanahu ta'ala ya ga manzo Allah sai ta zama girmamawa ce sai da siyakin bayanin ubangiji girmama annabi Muhammad yake yi idan ka duba irin kalmomi suna nan da yawa wanda Allah ya magana tsakaninsa da annabawa amma an sani mukamin annabawa ga Allah subhanahu ta'ala duka girmamawa ne to amma sai ya zamto siyakin zancensa siyaki ne na raini ya kira wanda ya fi rainawa shine Shehu Tijjani Shehu Ibrahim da Jilani Shehu Usman dan Fodio tukun dirar da shugaba a cikin su wannan kalman kaburat kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadhiba kalma ce wanda ya mana nauyi a matsayin sanin kadirin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan mun yi ta kiranye kiranye kuma akwai abinda dole mu jinjina jinjinar da muke shine akwai wasu malamai na wahabiyya a karatuttukan da muka yi akwai karatun da har mun kirgo malamai guda goma cif mun kawo wani daga cikin manyan malamai daga garin Jos ɗaya daga cikin garin Kano ɗaya daga Kaduna ɗaya daga ina wasu ma sun zo su sun taya shi Idris din isar da wannan sakon a matsayin da su bashi kariya amma da suka koma suka ji kalamansa suka ga ba ɗaya da hadafinsu bane to suka fito suka dinga barranta da shi suka na cewa lalle wannan fa su a ganin su saukan layi ne to alhamdulillah nan malamai mun yi itirafi da cewa ba dukkanin salafiyawa ba ne suke da wannan matsalar kamar yadda mun yi wannan wasu mun saka muryarsu akwai wani ma daga Maiduguri dattijo ne ya ce to in dai wannan ita ce izala ce to ba irin tamu ba ce. domin mu tamu izalan babu raini babu kaza babu kaza yayi maganganu wanda maganganunsa suna da mugun kyakkyawan kyau akwai something Dr. Mutallib wasu wasu haka wanda sunansu da za mu iya kamawa kasancewar sun yi abin ayaba kuma mun fito mun tabbatar da abin da suka gabata wasu kuma sun tabbatar da cewa wannan akidan ne amma duk da haka suna gyara uslubin da ake isar da sakon akwai haɗari to amma kasancewar shi mutum idan Allah ya shafa idonsa Allah ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fi yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar rusuli la yattakhidhu sabila wa in yaraw sabila ghayyi yattakhidhu sabila Allah ya ce idan har mutum Allah ya tsine masa ko Allah ya niyyar batar da shi to sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq Allah zai shafe fahimtar mutum duk gaskiya in ka gani sai ka ji girman kai ka ji karbanta kuma komin kyan gaskiya in ka gani sai ka ganta a duhu komin kyan munin bata in ka ganta zaka ganta tana maka kamshi sai da Allah yana shirin bat da mutum to Allah ya tsare mu to wannan abu guda biyu na farko kamar yadda na faɗa cewa lallai ba hadafin mu faɗa bane da wata tafiya ko salafiya ko izala ko wani makamancin sa a'a hadafin mu ba wa annabi sallama kariya na biyu kuma lallai akwai wanda ba duka aka haɗu aka zama iri ɗaya ba akwai wanda tabbas sun yi korafi game da wannan matsalar hasali ma har an ji sa'in san su a kayan wannan al'amarin daga garuruwa daban-daban kuma su ma suna daga cikin tafiyar salafiya ko wahabiyya ba duka za mu musu hukunci akan haka ba abu na ƙarshe babban abin da muke magana akai ne. matsala na kai kome wajen hukuma wannan abin da ke tabbatar mana ba wani abu bane shine wato teburin dai tattaunawa ta ilimi ta gagari wa'annan mutane teburin tattaunawa a ilmance ya gagari wa'annan mutane wannan yasa tun farko aka koma zage-zage idan suka ga cewa abin ba zai yi a ilmance ba sai su koma su duba wani shehi ne mafi girma a kutuntuma masa ashar a tsine masa a mai kazafi a ce kaza a ce kaza da yawa misali abin babu mamaki wani kazafi wani abu mu dama a wajen wahabiyya mushrikai ne kafirai ne to yau kuma wani dan kankanin magana da wani zai zo ya gingina maka ko a jikinka in ka kalla sabida ma asalin sa shi a wajen sa kai mushriki ne kai kafiri ne to me ya rage kai kuma wanda ya ce maka mushriki me ya rage ya gaya ma ne yabo ai babu na zagi babu ya gama zagin ka kai mushirki ne kai kafiri ne saka ba batun jani wai ko dan ɗarika ko sufi wanda ba dan wahabiya ba ya ji wahabiya sun ce masa kai kaza ne kai kaza ne karawa suka yi ko ragewa suka yi ba abin da za su gaya maka wanda ba su gama faɗa ba saka lallai addu'o'i da yan uwa suke yi Allah ya saka musu da alkhairi kuma lallai kullum muna ganin taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah kuma ya kara ba mu taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallama moyin babu inda za su je kamar yadda yan uwa muke gaya muku tabbas insha Allah muna tsaye akan wannan abin da aka san mu da shi duk abu idan ya zo ya shafi janabin manzo Allah wannan alkawari ne ba za mu shiru ba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Na na'am to mun gode sosai jama'a za mu je da abin magana zuwa ga sha'an fukai sani attijani a masu bibiyan mu za mu sake maimaita muku abinda ma za ku iya rubutawa insha Allah wannan magana akan wasu wai annabi ya isa wasu wai annabi ya isa ba wa'annan mulluma su ne a kan cewa annabi ya isa ya baka ya isa shi yasa ita ce topic din sosai insha Allah ita ce farko abin da ya faru amma wannan topic a hakikanin abin da ya faru yake faruwa tsakanin izala da dalika insha Allah za mu ji zance a bakin shek alfu da shi ma minti goma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ah, ina yi wa manyan malamai Sheikh Junaid, Sheikh Nasir barka da <coughs> wannan lokaci da kuma kasancewa tare da babban masoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarki zaki MKK na Rasulul Amin a wannan feji na shi mai albarka wanda kusan zan iya cewa jawabai da muka saurara daga Sheikh Junaid da jawaban da muka saurara daga Sheikh Muhammadu Nasir kusan sun wadatar to amma ba laifi bane in an tunda magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a ce magana akan manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kullum baki kullum harce ta motsi yana kai kawo cikin ambatansa ba sallallahu alaihi wasallam da faɗan falalansa da darajarsa da kuma jawo hankalin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su ƙara riƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duk cikin yanayin da suke ciki da kuma jawo hankalin makiya manzan Allah da suke ganin annabi ba zai iya amfanar da su ba alaihi salatu wassalam da su gane amfanan da duk suke ganin sun samu da wanda za su samu nan gaba da amfanin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amfanin manzo Allah ne ma ya musu yawa ya lullube su har suke ganin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba iya amfanin da zai musu amfanin ne ma ya musu yawa har suke kallon kansu haka to alhamdulillahi kadiyan da muke ciki za mu iya cewa ubangiji ya kawo mana jarrabawa ibtila'i muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ba mu daga cikin wanda wannan ibtila'i na rashin ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai haɗiye su domin an samu rawan kafa kwarai da gaske filawil al-akhira a <coughs> kan kadiyan nan ta neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata a ce daga farko ita wannan kabiya ma ana tattauna ta ne tsakanin John da kuma maybe ko hmm. wani Umar ko Uthman ko wani dai ya kamata a ce dai da kafiri ne ake tattaunawa yana cewa shi yana ganin manzo Allah bai da amfani ba a neman taimakonsa ya kamata a ce da kafiri ake tattauna wannan kabiya ba da musulmi da imani da yake cewa yake cewa ya yi imani da la'ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba um, babu shakka akwai abin da yake yana da kyau su fahimci wani magana mai zurfi mun daɗe muna faɗa irin alaƙar da take tsakanin wahabiya da annabi alaihi salatu wassalam da yadda suke ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin soyayyar da suke nuna wa manzo Allah ma'ana yadda suke hangen girman shin da gaske suna ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun dade muna faɗa cewa mutanen nan a su da abin da malaman su suka basu da abin da suke koya musu littattafai ne da suke ɗauke da waɗansu irin guba waɗanda hakikatan in an bi waɗannan guban za a samu babu shakka wanda duk ya haɗiye su wannan ƙwayoyin natijar haɗiyan wannan ƙwayoyin zai zo shine rashin ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abun wadihi ne cikin maganganunsu wadihi ne cikin ayyukansu zaka ga mutum wai ya ce shi musulmi ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu da zan rubuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai na yi shiru annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kaga wani ya sauka yayi zagi kuma wanda zaka ga yayi zagin nan dole sai ya kasance daga cikin ɓangaren wahabiya. Hmm. To kaga wannan wannan ba ƙaramin fitina ba ce ko kai in ban rubuta komai ban ɗauki hoton sunan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in sa kawai in yi in yi sharing ɗinsa haka kawai in sa shi in yi updating ɗinsa a profile ɗina ko a wani abu abin da zai baka mamaki sai kaga wani yi zagi ta yanda kawai an riga an cusa masa gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba wannan dalili shi ya jawo kamar yadda aka ji bayanai sun gabata uh, wani bawan Allah a nan Bauchi wanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna roƙon Allah Allah ya kubutar da Bauchi daga wannan jarrabawa mummunan wannan ibtila'i da ya fito mata ya fito da sunan wai shi tauhidi yake so zai kare <laughs> wai tauhidi zai kare ni ina jin mamaki sarki zaki hmm. kai ne ka gina gida kai gina shi fes-fes ka gina ɗakuna ka yi komai ka sa dukkan abin da ake bukata a wannan gidan amma sai na zo nake maka gori a kan wannan gidan kai sarki zaki da kai sai nake cewa ya kamata ka taimake ni in shiga wannan gidan sai kake cewa lai ai ba a bukatan sai in ce maka Allah ko kai sarki zaki kai da ka gina gidan ma ba na bukatan neman taimakon ka dan in shiga wannan gidan kana ba na wanda ya neman taimakon ka to dan Allah da Annabi sarki zaki a lokacin me zaka abin da aka mun kawai shine aka ce min wallahi kai ma ba za ka shiga ba fita za ka sa a kore ni ko ba haka ba ga masu gadi ga komai na kuma tarar da kai a gidan amma sai nake cewa sarki zaki zan shiga gidan nan kuma bana buƙatar taimakon ka kuma baka isa ba baka da abin da zaka isa ka hana ni ko ka bani wajen shiga wannan gidan dalla da annabi sarki zaki yaya za kalle ni a gaskiya gaskiya ba za shiga ba to wallahi wannan shine kwatankwacin mutanen nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo maka da Allah shi ya zo maka da cewan Allah nan ɗaya ne kul huwallahu ahad Allahu samad shi ya zo maka da cewan Allah nan bai haifa ba ba haife shi ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ya kawo maka Allah shi ya nuna maka Allah shi ya zo maka da yanda ake bautawa Allah amma kuma dan tsamsul basirati da ka tashi sai kuma kake mai gori <laughs> kake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gori kowa ne bai isa ba bana bukatansa bana son taimakonsa wani wani irin bala'i ne wani irin musiba ne ai taimako kai ne sarki zaki sai kace da Allah da annabi nuna mun hanyar zuwa wata unguwa ko nuna mun hanyar zuwa wani guri sai na nuna maka nace sarki zaki ga hanyar da ake zuwa wannan gurin bayan ka isa gurin sai ka zo kace ko sarki zaki ma bana buƙatar neman taimakon sa dan in iso nan gurin wannan irin kamsul basirati ne kwan gaba kwan baya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin taimakon sa muke tsindim to abinda muke nuna wa wahabiya kullum muke kira su su gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asulul khairati su gane annabi sallallahu alaihi wasallam shine dalilul barakati sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka face wannan abin alkhairi ne da ya biyo ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta annabawan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu a cikin alqur'ani shin da manzon Allah zai zo idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo cikin su za su ajiye annabtarsa za su yi imani annabtan za su yi imani da manzon Allah za su taimake shi sai da annabawa suka yadda suka ce inda manzon Allah zai zo za su ajiye annabtan su za su yi imani da annabi za kuma su taimaki manzon Allah Allah ya ce kun tabbatar za ku yi haka Allah ya ce to shikenan ku shaida ni ma na zamanto daga cikin masu shaida cewa lallai in manzo Allah ya zo za ku bi shi annabawa ba. annabawa ake magana wanda ta kai wa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune tare da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai sayyidina Umar ya dauko a taura yana karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai suka ga fiskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana canzawa da suka ga fiskan manzo Allah yana canza sai suka taba sayyidina Umar suka ce mai annabi fiskansa tana canzawa abinda kake karantawa dinnan kaman baya jin dadin sa shi kuma na Umaru ya ga mudabakar ya ga dacewan abin da yake cikin attaura da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi da alqur'ani sai yake karantawa annabi manzon Allah sai yake ce musu in zo muku da shari'an nan faratas amma ya zama da cewa kuna waigen wani abu bayan alqur'anin da na zo muku da shi to manzon Allah sai wata magana anan yace lau kana Musa wa Isa hayyaini ma wasi'ahuma illa tibai da annabi Musa da Isan suna raye a yanzu ba wai ka ɗauko attauran su kana gaya mun ba ba za su iya komai ba sai dai su biyu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan annabawan Allah kenan wanda su ne ake ganin ƙarshen nan ba makwara su ma sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine gatan su ballantana kai kana ɗan musulmi a zo a raba ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jona ka da wasu katin katin din mutane kawai wai ana so wai ya zama da wasu za su koya maka da sunan tauhidi za ka mutu ka shiga wuta Allah ba ruwansa da tauhidinka in ba annabi Allah ba ruwansa da sallarka in ba annabi Allah ba ruwansa da azuminka in ba annabi wannan abun dole ne musulmi ya ji a ransa babu wani bauta da zaka yi wa Allah wai da sunan tauhidi Kaje wa Allah Allah ya kula kan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo maka da shi sai sa Allah ce kulin kuntum tuhibbuna Allah in kun ce kuna son Allah son Allah shine ka kadaita shi kai masa bauta san Allah shi ne masa kai sallah san Allah shi ne ka azumi duk abin da Allah ya ce kai tuhibbuna Allah kenan ko sai Allah ya ce to ba su kadai ba duk abin da nace kai din kai sai Allah ya ce fattabi'uni yawwa ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam in kun bi annabi ba wai waɗancan aikin ba sai Allah ya ce yuhibbukumullah sai Allah ya so ku da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine limamin aikinka kafin a kalla ka sai an hango ya kake da annabi in kana tsaye tsaf da annabi to ka kubuta in baka tsaye tsaf da annabi sunan ka dan wuta dan duk sallar ka baka kai shedan ba duk kusancin ka baka kai shedan ba ya samu kusancin da ya fi naka shedan ya saba wa wani ne wanda wannan din da ya zo a zamanin annabi sunan shi sahabi ba annabi ba sunan sa annabi adamu amma shedan aka ce yayi masa sujada ya ce a'a ya zan yi masa sujada khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ko khalaqtani min tin wa khalaqtahu menene aya take cewa agaran kallon ya take eh, har da yanda yake eh. cewa ka halice ni daga wuta shi kuma ka daga yanku to kaga shedan annabi adamu ya kiye yi wa sujada wancan kuma khalaqtahu narin wa khalaqtahu min tin ka halice ni eh. daga wuta ka shi ake cewa ko to to wannan abin da zai baka mamaki shedan annabi adam ya kewa sujada ya tafi wuta duk kusancin da yake da Allah kai kuma ka ji Allah baka girmama annabi sai ya zama ka dace to ya kamata mutane su shiga taitayin su sai sa wannan mutumin yau da ya shiga cikin halin da yake ciki da bala'in da yake ciki wallahi da ya nemi taimakon annabi da ya ga agaji cikin gaggawa da bai fada cikin matsalar da yake ciki ba kuma yadda suke faɗa su wanke zuciyarsu babu da gaba da matsala da wanda mu ba na'am bamu da gaba da matsala da wanda ba ruwanmu da shi sarki zaki in baka taba manzo Allah ba ba ruwanmu da kai baka shigo gonan mu ba ba ruwanmu da kai ya kamata su fahimci wannan abun. yanda su suke ɗaukar zuciyarsu sun kullaci gaba sun kullaci kaza haka muke ba haka muke ba ba mu da gaba sai dai akwai abu ɗaya idan ka shigo gonan mu ka taba mana waɗanda ba a tabawa duk wanda kake zaton ba za mu taba ba mun dirje bakin wannan ka'ida haka za ta yi ta tafiya daga yau har ila yaumil kiyamati. daga yau har ila yaumil kiyamati. shekara arba'in ko sama da arba'in kuna ɗana mu kuna ɗana wanda suke masu girma a wajen mu kuna abin nan yau kuma dan taba ku kawai an dan muku dan cakulkuli ba amma fara faɗan ba har kun fara <laughs> ihu <laughs> da miƙewa da abin nan ku kwantar da hankalin ku ai ba shiga filin daga ba tukunna cakulkul muke muku yanzu wallahi cakulkul muke muku dariya kuke yi a in kuna son kawai mu zauna lafiya ku daina taba annabi ku daina taɓa waɗanda muke ganin girman su jagororinmu wannan shikenan za ku zauna lafiya amma in za ku ci gaba da yiwo manzo Allah rashin mutunci da taba bayin Allah da ya musu jafa'i to kar ku ɗauka ku za su zauna lafiya su ma sai an dirje su kuma mun san in ta lamuna, fa ya lamuna, kama ta lamuna. wa tarjuna min Allah ma la yarju in ka taba shehu tijjani kana jin zan ji zafi ko ka taba shehu barai kai ma na san na tsire ibnu taymiya yayi ka ji har zuciyanka na san in na tsire wani ɗaya daga cikin malaman ka sai ka ji zuciyanka kuma ba wani dalili a hankalce da zai hana ragargaje malaman ka bayan ka zo ka taba nawa ba wannan dalilin wannan ka'ida ita ce za ta yi ta tafiya insha Allah Allah ya dace da mu alhamdulillah alhamdulillah mun gode sosai To jama'a za mu je na ƙarshe shi ya so da layi, amma ƙarshen da za mu je za mu yi wa malluma tambayi a kan a maganganun da suka yi karatun da suka yi wancan akwai wani karatuttukan da suka yi wani keyword gaskiya da ya burge kowa ya burge ni a nan kamar misali shak malam junnaidu alhamdulillahi yau kana ji ana ce oh. ɗaukan girma bi ma'ana akwai wani matsayi ne na Allah ne ba a ɗauka a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kai yau muna duban kan social media ko muna gani kan TV a ce gashi nan an kashe wani ashe ya kamata a daina cewa wani ya kashe ya kashe wani yayi kisa kenan ko kuma wani yayi kaza to alhamdulillahi maganar da Sheikh Junaidu yayi yi a cikin maganar su da na saurare ina gani lokacin cikin wannan watan azumi da ya burge ni sosai naji ga Sheikh Junaidu yana kokari yayi yayi zafi yana maganan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ɗaya a cikin sahabbansa salni salni salni to amma gashi anan kuma ana kafa hujja wai da iyaka na budu iyaka nasta'in gaskiya wannan magana da wannan eh, eh, eh, kadiya bai taso ba ashe ba san cewa mu kamana ba mu san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma na tattara sabon sa ce musu salmi salmi bi mana wannan kadiya da ya faru ya yi mana amfani sosai sadamun so shak ya shiga ciki gashi nan kuma ana kafa hujja wai da iyaka na budu iyaka sa'an nan kuma gashi nan kuma annabi kan kansa yana cewa wai salmi to bismillah to yana da amfani sosai a to kusan abin da nake gani shine a wato wannan abu hujjoji da ya shafi wannan duka alhamdulillah an babbaya wanda hujjoji ne wanda ba za su kirku ba ba za su ba wanda akwai wata wato Wichha da Sheikh Abul Fati na ji ya taba fitarwa wannan wishan ta burge ni kwarai da gaske wajen muƙarana da gwama maganan da shi wanda ake tuhuma ya da kuma abin da su suke karewa na cewa ba a neman taimakon annabi. Ba a neman taimakon annabi daban. Ba na son taimakon annabi daban ko sannan hmm. kuma ba a neman taimakon kowa sai Allah daban wannan maganganu ne wanda daban-daban ne cewa ba na neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam kaskantar da annabi eh, ba na son taimakon annabi ba na so to wannan kaskantarwa ne kuma ba malamin da ko ibnu taymiyyah ma bai faɗi haka ba ko wanda suke tafarkinsa babu ma wanda ya taba ce baya so to shi kaman wanda ake tuhumarsa da wannan abu cewa yayi baya so to kalman ba na so kuma alama ne na kaskantar da mutum ko mun kaskancin mutum ka ce ba na son kazanka to alama ne na cewa wato wannan mutumin bai da kima a gurinka amma ba ma wani abu ne wanda mahallin nizari ne wanda akwai mu'aridun waɗanda suna ganin ba haka ba ne akwai kuma waɗanda suke ganin haka ne tsakanin mutasawwifa da kuma ko in ce tsakanin malaman musulunci da ibnu taimiyya wannan duka haka ne to amma ni abin da na fi so mutane su kai hankalinsu a kai zuwa ga wannan maudu'i shine lallai ya kamata su wani basalafin da yake ganin cewa abinda Shak Nasiru yake ko abin da Shak Abul Fati yake ko abin da ni Junaidu Miskini nake yi a cikin wannan abin da akwai wani cin zarafi ko ɓatanci ga Wahabiyya. kamata ya yi duk wanda bakinsa zai iya yin magana ya yi martani to idan an masa martani kar ya ji zafi abu darda yana cewa in na kattar nasa na duka wa in tara kuka, idan ka yi naƙadi wa mutane to su ma da su maka idan ka bar su da su barka sama da shekarun nan da aka ɗauka ana nuna surorin mu da mummunan batawa da ƙazafi da zandaka da shirka da kafirci ana nuna su da wannan yanzu duk zagin da zan yi wa mutum a duniya don na ce wa mutum ɗan ta'adda bai kai na cewa musulmi kafiri ko mushriki ba kalman kafiri mushriki bai kai ba wannan shine kalma mafi araha da ake idlakinsa a akan ba mu ba akan shehu tijjani shehu tijjani da ya rayu sama da shekara wajen shekara ɗari uku ba mu ba shehu ibrahim shehu ibrahim da ya rayu wajen shekara saba'in da ya shige ko sittin da ya shige ko ba haka ba ba mu ba su dan fodiyo ba mu ba su ibnu arabi ba mu ba manya-manyan malamai a ce musu kafirai a ce musu mashirkai wanda alhamdulillahi iyayenmu ba dalma ba ne a kunnensu suna jin wannan kalman haka suke rayuwa haka suke bakin ciki su haƙura sai yau sai muka ce to wa durma zamani haisu dara zamani akan bi shi ne yanda ya zo idan ka shiga gari kaga kowa da jele to kai ma ka nemi jele ka jela ka daura ma'ana in kaga kowa da jela ka nemi idan ka je kaga mutane to ka zamo irin mutanen in lam takun ziban ya akuluka zi'ab idan ka shiga cikin kuraye to kai ma kura za ka zamo dan in baka zama kura ba sai kuraye su cinye ka to sai muka yi amfani da zamanin mu sai muka ce to waɗannan mutane mu ma muna da abun fada akan ibnu taymiya muna da abun fada akan muhammad ibnu abdul muna da abun fada akan binu bas muna da abin faɗa akan Usaimin muna da abun faɗa akan Salihul Fauzan muna da abun faɗa akan wane akan wane akan wane akan wane mu ma gashi nan a rubuce a littafi kamar yadda kuke ce kuna da shi a Jawahirul Ma'ani kuna da shi a Kashiful Ilbas kuna da shi sai ku karanta na ku mu karanta mu ma shi kuma fagen da ya shafi wato taba shaksiya kai tsaye wannan ma bai kamata a ce ba salafe ya koka akan wannan ba kwata-kwata bai kamata ba idan da akwai ɗanɗanin kunya in akwai misƙala karlatin min haya'in bai kamata ba salafe ya ce an zaga masa malami ba. Tunda duk magana nan ana yi ne akan an ce kaza akan Jafar ko an ce kaza akan Albani. Jafar wanda zamanin mu ne da Jafar. Jafar bai shige wa a gurin mu ba dan ba zai haife mu ba. Bai shige wa a gurin mu ba. Mun rayu zamani ɗaya da shi kila ma akwai guraren da ya je mun je amma dai muna da itirafi da a gaba da mu yake a shekare kuma muna da itirafi a bangaren su malami ne shi amma me yanda su jafar suka kalli shehunanmu da malamanmu wanda waɗannan shehunai duniya sun yadda su malamai ne suka keta musu mutunci suka rushe falalolin da Allah ya musu sarki zaki akwai cin mutuncin da ya kai a ce mahaifinka yana zuwa gun matan da ba matansa ba yana cire gashin al'auranta? Akwai cin mutuncin da ya kai wannan? To sun dangana wannan maganar mashi Ibrahim, sun dangana wannan maganar mashi Hananmu, sun dangana wannan maganar ma iyayen. Akwai cin mutuncin da ya kai yanzu akwai kilif wanda wani kilif ɗin idan aka saka maka saboda baƙin cikin irin yadda yake wulaƙanta mutane masu daraja sai ka ce anya wannan mutum musulmi ne akwai shi akwai albani zaria maganganu masu ɗimi wanda zai kalli kamar shek dahir maulana shek dahir radiyallahu anhu ya dan ya ambaci kalman wauta ya dangana ma shek dahir ya ambaci kalman jahilci ya dangana ma shek dahir ya ambaci kalman kazaman kalmomi wanda faɗansu babu daɗi ya dangana ma wanda ya yi jika da shi ya aifi ubansa ma shi albani saboda haka dan Allah dan annabi abinda muke so shi ne. kuna ji ya ku yan salafiya ku san cewa idan magana ne na ishin ƙara wai ku kai ƙaran an zaga muku wani to wannan da ku kunyata kanku ne da kuma yadda kanku abin dariya ne a duniya saboda abinda kuka yi bai buya ba Abinda kuka yi a fili yake abinda kuka yi a zahiri yake muna da kilif kilif su. kuma duk alƙalin da ma da a kai masa wani shari'a akan kunce an zaga muku wani ila wannan alƙalin ma an zaji ubansa an zaji kakansa ya sani shi ma a gurinsa da akwai hujja saboda haka maganan an zaga muku wani dan Allah ku ajiye wannan a magana ɗaya ne idan ana magana ne na a yanzu to akwai sharaɗin da Sheikh Abdul Fatih ya faɗa ku bar taɓa mana namu magabatan ku kawo abin da za ku yi na raddi in mun ji da mu iya martani a akai mai martani a kai.